shekara ta dubu ɗaya da da talatin da shida daga wanda ya da um, ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha sha biyar a lissafin turawa za mu a kan darasi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka na alkaba'ir lil hafiz zahabi littafin alkaba'ir na imamu zahabi Allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na imamu bukhari a cikin birnin kano a nigeria wanda yau insha Allah ta'ala za mu dora ne akan kabira ta farko babban zunubi na farko da bawa ka iya saba wa ubangiji shi wanda shi ne shirka da Allah shirka da Allah mun fara yin magana a kansa za mu tashi a kan gabar magana ta gaba a hadisin imam muslim da imam bukhari shirka kamar yadda muka yi bayani kala biyu akwai babban shirka shirkul akbar akwai kuma ashirkul akbar ashirkul babbar shirka Allah ke a ainihin zilla ita ce shirkar da take fitar da mutum daga musulunci gaba daya in ya aikata ta ya bar musulunci wani ya zilla akwai kuma shirkar da take sazira ce karama ce ita ce kamar riya yin aiki ba dan Allah ba bayan mun yi bayani kan wancan babban shirka ɗin kamar yadda imamu zahabi ya kawo na nasoshi a kai ture kuma za mu dora a kan ƙaramin shirka wanda ita ma tana da cikin kaba'iran zunubi wajibi ne mutum musulmi ya yi aiki don allah ya nemi yardar allah za ka ciyar ne ka ciyar don allah za ka ba da sadaka ne ka bayar don allah za ka ba da taimako ne ka yi don allah za ka agaza wani ne ka Allah duk abin za ka yi kaidan Allah sallah azumi zakka duk wannan kayan Allah ne to ana yi ne don shi don shi yake ba da lada amma yayin da mutum ya yi wayi gari ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da na lissafa yana yi ba don Allah ba yana yi don mutane su ba shi sakamako su yayi asara shine za mu karanta wannan hadisai da waɗannan maganganu na malamai waɗanda suna da ban tsoro kwarai da tashin hankali ba su da daɗi saboda sakamakon bayi da daɗi amma dole haka ɗan adam zai saurari su gidan ya yi takamakon ya kiyaye a kan dukkan abin da zai iya aikatawa ba da Allah Allah kiyaye hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa qala sallallahu alaihi wasallam nan za mu tashi man sama'a sama'a Allahu bihi wa man ra'a Allahu bihi hadisin imamu muslim ne rawaito shi da kuma imamu ahmad duk sun ruwaito shi abuwan da imamu bukari duk sun ruwaito shi ala ce duk wanda ya yi aiki don ya ciyar da wani ya yi ne shi ne a tafiya ɗin ya yi don wani ya ci to Allah zai ciyar da shi abin da yake so ɗin nan Allah zai yi masa za a yi ya zo yana rera karatu don a san ya iya karatu tasmiya ya zo yana bayarwa a idan mutane don mutane su ji su san cewa shi ya tashi da daddare ya hana irinsa bacci ba aikin da ake don Allah ya mu laili sai shi ɗan ya zo zuga shi shi da kayi karatun nan da ƙarfi wata ƙila makocinka zai ji gobe ya ce ai ya ji ka kana sallah da daddare wa man shi ma kira Allah